sai hadisi na gaba hadisi na ashirin da ɗaya mala ya ce an abi amrin wakila abi amrata na ibn abdullah an karɓo daga abi amrin kuma an ce abi amrata watan kunya ta yi suna cewa abi amrin suna cewa abi amrata ya ce abi amrin baban amr wata an yi mai kunya da ɗanai namiji an ce abi amrata baban amrata an yi mai kunya da yashi mace wannan kuma duk ana yi baya ya wuto mu ana kunya da namiji da mace sunan shi Sufyan bin Abdullahi Sufyan bin Abdullahi sunan shi kala sai yace qultu ya rasulullah yace nace ya manzon Allah qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak ka gaya min wani zance a cikin musulunci wanda ba sai na tambayi kowa ba da gare ka shi kenan kawai ka gaya min wata magana wadda za ta shige ni wata magana wadda ba sai na yi yawan bincike da tambaya ba kawai wata magana don shi wannan littafin yake min jawami ulkalim watan yan maganganu yan kaɗan da suka tara ma'ana da yawa to wannan ma ya zo yana irin wannan tambayar ne tambayar da daga gare ka ba sai na tambayi wani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul amantu billahi thumma istaqim ka ce na yi imani da Allah sannan ka tsayu inda aka tsaye ka ka tsayu akan haka wato duk musulunci kamar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shin takaice min wani an musulunci gaba daya sai ce musulunci shine ka yi imani da Allah ya ce imani da Allah duk abin da ake imani yana shigowa ciki imani da Allah da littafai ne da mala'iku ne da ranar lahira da imani da kaddara da musulunci da duk wa'in abubuwa suna shigowa kamar da muka ci an ce imani shi dai musulunci ya shiga an ce musulunci shi dai imani ya shiga sun mastaƙin sannan ka tsayu inda aka tsayi da kai don haka wannan yana nuna iya magana annabi sallallahu jimla daya ul amantu billahi sun mastaƙin ka ce na yi imani da Allah sannan ka tsayu inda aka ce inda aka tsayi da kai sun mastaqim istiqama tsayawa inda aka tsaye ka kasu kashi kashi na farko su shine tauhidi ka tsaya ga bautar Allah kaka yadda wani abu ya ja ka daga Allah zuwa wani Allah kaka yadda bautar gunki wannan na san baka yadda da shi ba don shi kake sauraron wannan abin kaka yadda kake yadda zuwa wajen bokaye shi ma shirka da Allah ne kaka yadda kake yadda da tsafi shi ma shirka da Allah ne kaka yadda kake yadda akwai wani wanda ba Allah ba da zai iya amfanin ka ko ya cutar da kai shi ma shirka ne Kaka yadda akwai wani kabari da zaka je ka roƙa iya ko ka roƙa dukiya ko ka roƙa ya baka shi ma shirka ne duk ba daidai bane don shi Allah yana magana istiqama sai fara magana tauhidi ya zo cikin sautu fusilat Allah yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allah wani suka ce Allah shine ubangijinmu tauhidi kenan sun tsayu nan thumma istaqamu sanan suka tsayu akan haka Allah ne ubangijin mu. babu mai bamu ba Allah ba babu mai hana mu ba Allah ba babu wanda ya halicce mu sai Allah babu mai karɓar rayuwar mu sai Allah babu mai amfanin mu sai Allah babu mai cutar da mu sai Allah shine innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu sannan suka tsayo akan haka ta tatanazzalu alaihimul mala'ikatu in sun zo mutuwa mala'iku ka sauko so musu Allah ta khafu wala ta azanu, sai musu kakku damu kakku ji tsoro kakku samu damuwa watan mutuwa abin kwarai za ku iske alheri za ku isko ba damuwa za ku iskewa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kai mu mala'ikun nan mun zo mai muku bishara ne da aljannat da aka kasance ana muku alkawari a sadda kuna da rai don haka istiqama kin haka Allah ya maimaita wannan cikin suratul ahqaf Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun wa wasaina al-insana watan Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna wa cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wanda suka ce Allah ne ubangiji musamman suka tsayo akan haka shine babban samun nasara haka babban abu shine tauhidi tauhidi shine babban abu ibn mubarak ya rawaito daga sayyidina abubakar Allah ya kara mai yadda cewa yana cewa innal ladhina istaqamu innal ladhina qalu rabbuna thumma istaqamu sune wanda suka kauce mashirka don kauce mashirka da tsayuwa akan tauhidi don haka duk wani abu da an haƙƙin Allah ne ka a juya maka kai ma wani ka ce a kawo bakin rago a yanka ko kai ko wani irin rago ma a yanka wanda ba Allah ba akwai bambanci da a yanka ka yanka abin ka kai sadaka sannan in dai sharadi ne to babu wata ibada in ba aikin hajji ba da aka ce yanka sharadi ne gare ta don haka in waye ce lalle lalle sai an yanka amma sadaka za a yi to kakkai waye ce sai an yi dole dole sai an yanka a lokacin aikin hajji ne a dole dole sai an yanka sai ko in suna za a yi sai ko in in layya za a yi amma in ba shi ba babu inda aka cewa lalle sharaɗin wannan ibadar ne sai mata yanka Sharaɗin wannan addu'ar ne sai mai yanka a'a amma yanka ibada ne abin da ya kamata mu sani mutane sun je gefe guda biyu sun je extreme end game da yanka wasu duk abin da za a yi sai an yanka wasu kuma gaba ɗaya kila ba su taɓa yanka suka yi sadaka ba ba daidai ba ne الذبح lillahi قل wa صلاتي wa ومحياي ومماتي wa رب العالمين لا شريك la قل إن, kul inna salati wa nusuki yanka ibada ne saboda ka yanka ana yi ne haka eh kana iya cikin nau'in sadaka ka yanke rago ka raba mutane fi sabilillahi ko addu'a za a yi ko ba addu'a za a yi ba amma duk wata addu'a da aka ce ita wannan addu'a shar'in ta ne sai an yanka to ba abin kwarai bane ka abin da amantu billahi sun mastaqim tsayuwa inda aka tsaye ka na farko shine ka tsaya akan tauhidi ka kauce ma shirka na biyu shine kauce ma bid'a Allah ya ce wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tabghaw Inna innahu bima ta'maluna basir wastaqim kama umirta ka tsaya inda aka tsaye ka wa man taba maka da wanda ya tuba cikin ka wanda da ba musulmi bane sun dawo musulunci sai Allah ce wala ta daga kada ka wuce iyaka malamai suna fassara wala ta daga wala ta tajawazul hadd kakka tsallake inda aka tsaye da kai don haka tsayawa inda aka tsaye da kai shine ba eh, la da jawo zul haddi kada ka tsallake haddi kada ka tsallake iyaka wannan shine daidai Da ka bidi bid'a da babu cikin addini ka je ka kawo ta to wannan ba daidai ne. yana cikin abin da ake ba baka samu istiqama wanda ya samu istiqama baya kaucewa bisa ga hanya ta daidai wanda ya samu istikama. baya wuce inda Allah ya tsaye da shi baya wuce baka bukatar sai ka kawo wata ibada wata bid'a da bata ciki baka bukatar sai kai ba wani zikiri da wani ya kamata ya baka wancin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka zikiroi da a cikin Qur'ani da zikiroi da a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan littafai ake mujalladi mujalladi akwai fiqhul yati wal azkar wajen littafi guda uku ne duk abin da mujalladi uku duk abin da ya kunsa shine addu'o'i da zikirai da suka ito da Annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanan abin da suke nufi akwai amal yawmi wal laila na Imam nasai shi kan babu wani bayani babi babi ɗaya dukkanin shi zikiri ne mujalladi ne guda babba amal yawmi wal laila ake cewa Imam nasai gaba da abin da yake karanta suwa shine addu'o'i da zikiri to baka bukatar wani ya koma kirkiro zikiri ga na manzon Allah ya koma daba ma kai baka ma gama na manzon Allah ba saboda in kace kai na manzon Allah ba za ka iya gama haka samu lokacin da za ka yi na wani ba don shi shi ɗaya tsaya a kai. sabbai ne shi ɗaya suka tsaya akai haka wani biki haka wani abu da za a kirkiro maka da shi duk da suna addini to rashin yin irin wa'in abun da tsayawa ga wa'in da musulunci ya ce a yi, shi amma ma'ana fastaƙin sun mustaqim sannan ka tsayu haka yana ciki rashin biyan al'adun turawa da son rayuwarsu Allah ya ce fa zalika fad'u wastaqim wala kama umirta wala tattabi ahwa ahwa'ahum Allah ya ce kama haka ne fad'u kai addu'a fastaqim ka daidaitu wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son ransu mifi muna wannan yawa a cikin a cikin mu yau son ran waɗanda ba ba mu ba son ran waɗanda ba musulmi ba wannan ganin shi ake ta fama da yan boko aqida mutum ya je ya ɗauko ta fahimta wadda ta saba ma addini ta saba ma al'ada ya yi ta faɗa da ita mu boko irin wanda muke so shine boko da zai kawo mana wutar lantarki wa'annan abubuwan mutum ya yi boko ya dawo yana cewa wai wai yana ta kokowa da hadisai yana cewa gaskiya wannan ba a ci gaba ba lokacin da aka yi wannan magana yana ta suka ga musulunci yana suka ga malaman musulunci na farko yana suka ga malaman musulunci na yanzu yana suka ga qur'ani da hadisi bakin inda boko ne ya kare kenan in ka ce yayi alewa halawa wannan ba zai iya yi ba watan boko ne bai iya tsina na mutane musu halawa to shuga kunu muke so mu sha ti muke so mu sha shuga don Allah tunda dan boko kake a duk bai san wannan ba shi abin da ya sani a wannan lokacin da aka so annabi ya magana wannan hadisan karni na bakwai bai kamata a kawo su yanzu ba gaba ɗaya abin da ya sani to mu mun fi kowa son boko amma bokun da muke so shine bokun da zai gyara mana wutar lantarki tun da garuruwan nan boko ya zo da wutar lantarki kafin a san boko karatun boko ba a san wutar lantarki ba turawa suka zo mana inda aka fi ko ina boko can ake yi to irin bokun da zai samu samu wutar lantarki irin bokun da zai samu samu ruwan sha na famfo mai kyau irin famfon da zai sa irin bokun da zai samu samu hanyoyi masu kyau irin bokun da zai samu samu jirgin ƙasa ya zo irin bokun da in za a gina flyover ba sai an ji an ɗauko ah, daga Germany ba ba an ɗauko daga China ba ba sai an ɗauko in nan kamfunan su zo su taimaka mana mai aiki ba irin wannan bokun muke so ba bokun da muke so in za a yi MRI in za a yi wani abu na likitanci mutum ne ya yi boko ya iya gano a boko ne ya gano kuskure mallaman farko ya ba ladabi na ta magana amma ga mace za ta mutu akan haihuwa bai san da zai karbi bikin ta ba boko shi zo mana da asibitoci ba irin wannan na zamani to irin wannan boko da muke so aika yara su karanta likitanci su karanta injiniyarin. don haka ba mu da ka magana game da kuna ganin fahimtar wasu tana saba ma addini ba duk da gwamnatin Najeriya NUC eh, National University Commissions duk da ita da ba addini ne gabanta ba yanzu an maida universities in Najeriya ana so a maida su kan 60-40 60% na masu karatu su karanci sciences sannan 40 su karanci sauran tarkace abinda muke bukata a boko a hisan muna likita a hisan muna injiniya a hisan muna wanda zai kawo muna ci gaba amma ba a hisan muna wanda zai ta gardama ba kai wallahi ko al'adunmu in ka cire addini na bature ba su fi su kyawu ba ne addinin mu amma in baki abin da za ka cewa wani na tallar littafi mi sunan shi existence of god wai akwai Allah ko babu Allah wai yi shi wani kafiri ya yi shi saboda ilimi ne na social sciences abin da suke karatu ai musu recommending wannan littafi wani bature zai koya maka akwai Allah ko babu Allah shine rashin foundation rashin karatu ga nan kawaidi ko wani kawaidi ka diba zai gwada ma ya ishe ka sani akwai Allah kawaidi dai ko kawa'idi wancan karami kawa'idi ko kawa'idul musla duk wanda ka doko dukkanin su zai gwada maka akwai Allah dukkanin su zai gwada maka amma wani littafi ne ya girma haka wai suna ne the existence of God samuwar Allah akwai shi wani rubuta shi wani kashi ya rubuta shi wani da falsafi ya sha giya ta ya rubuta shi littafin da yake karatu kuma shi littafin da yake talla ma mutane a Facebook sai wannan bai kamata ba irin wannan bokon shine bokon da bai da amfani da maka je ka koyi kanikanci yafi in motar mutum ta lalace ka gyara mai a samu ci gaba a gari sai kasance kana yi in baka iya sai ka yi yankan akai fa mutane da yawa suna buƙatar mai yankan akai fa ba su da shi ya wuce sai su tafi juma'a da akai fa da yawa su kaga in ka ƙara wannan business din kai ka samu wani ya samu amma kana zuwa kana magana existence of God wai akwai Allah ko babu a cikin littafin bugu ka karanta ga warin ka can duk sun sa Paul waya ko ina haske ya kawo anurun ala nur kai kuma kana nan fi zulumatin ba abuwa fauka ba abin kaga ai bai yi ba ai ba irin wannan bokon muke bukata ba don shi istaqim ka tsaya inda aka tsaye da kai kai karatun addini ka fahimci addini kuma ku da a facebook kuma taimaka ma wa'annan mutanen mana in ba dole sai wani babban malami ya zo ya musu raddi ba da kaga mutum yana kama alƙankan ilhadi kai imai raddi in kaga bai block him kawai an wuce wurin saboda Allah zai tambayi ka wala tarkanu mu ladina zalamu fatamassakumun nar kada ka jingina zuwa wani suke zalunci wuta ta same ka inda ba wa'azi za kawa mutum ka gina ilhadi yana izgili idan ga aikin ladina na fi ayatina an anhum idan ka ga ba wai ko a Facebook ko a hili ka ga wani nake suka Allah ko suka kauce mai kake in baka iya gyara shi kauce mai kake yi da ka wa'annan abubuwan ba da kyawu yan uwana an tambayi annabi ya ce, yace kul amantu billahi kace na imani da Allah sun mustaqim sannan ka tsayu inda aka tsaye da kai akwai fa'ida sosai ga tsayuwa inda aka tsaye da kai wannan musifar da fitinar da ke shigo mu na aƙidar turawa da ake talla da mu wa mu yanzu yanzu bature bai buƙatar sai ya taho kawai a samu wasu wai sun yi karantawa sun yi kaza sun yi kaza su zo babu ci gaba babu iya kera mota babu iya kera mashin babu iya kera kyakkyana pep babu iya kera waya in waya ka ta lalace sai ka kai wani waje an gyara ma amma shi kawai abin da ya iya ya gane kuskuren musulunci ya gane wani abu da ake conservative waye mutum fike zuwa yana tallan wai ya kamata abin mata su fito su yi su shiga cikin maza su yi abubuwa bai tsayawa nan sai ya soki musulunci amma irin wancan abu na da kuma wai dan sakkwato ne kuma wai dan kano ne kuma wai suna ne umaru suna ne muhammadu suna ne wane ne a ah, ba yi daidai ba ba daidai ba ne a bakirin su ko a kyale irin suna irin wannan ba daidai ba ne kuma rashin ilimin addini ne yake sa don me sai ka soki na wani ma don me sai ka soki wannan kai kana da aqida cewa a su yi cakuɗe ne ya su yi waye to kuma sai ka soki abin da ake a da wanda shi mahaifiyarka ta yi da kakakka ba ta yi boko ba kakanka bai yi boko ba mahaifiyarka kila ita ma ba ta yi boko ba duk ka ce ka ce duk mabatattu ne kai baka san fir'auna ma fir'auna ma ya fi ka wayo ba fir'auna yana son ya kunyata annabi Musa gaban jama'a abinda ya ce mai ce mai ma ba lul ne ula annabi Musa ya magana iyayenmu da kakanninmu annabi Musa da yake very smart yana da hankali in zo ce da uwayenku da kakanninku duk batacci ne ya san ba mai da shi sai ce ha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa shi fir'auna saboda makirci ne sun ya kai annabi Musa ya zo ya ce iyayenku da kakanninku duk abin da suke ba daidai ba ne to amma da annabi Musa yake da wayo sai ya kauce ma wannan to yanzu kai ka taho a sakkwato an aza maka stage kana nuna cewa duk ba a bari mata suka fito suka yi cuɗanya da maza ba daidai ba ne. kenan da uwarka da kakakka duk da bari suka fito ba daidai ba ne, kai kan kana sukan mutane da iyayensu da kakanninsu wannan ba daidai ba ne. mata ana bari su shigo su yi abin da ya kamata su yi da irin ka'idodin da musulunci ya saba ka'idodin da wani bature ko wata ƙasa ko wata wayewa ta kawo muna ba muna da al'ada muna da addini muna da civilization muna da komai da komai ba mu bukatar civilization din wani ko guda ba mu bukata mu abin da muke bukata kawo muna ci gaba na science and technology mu samu asibitoci abin mutuwa wurin haihuwa mu samu asibitoci kananan yara su ban mutuwa mu samu asibitoci rashin lafiyoyin da akwai ayi yi maganin su mu samu tallantarki isassa ba sai mun yi ta kame-kame ba mu samu ruwan sha na kwarai a daina kamuwa da hepatitis b mu samu irin wannan boko muke so amma ba bokon bokon shirme ba Allah ya muna magani rawahu muslim ah, wannan hadisin kenan hadisi na da ɗaya.